أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بأدله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى وإن سكي سورارا ولكم كلم عليه وأن اللوكسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيرد وتن المحرم hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi daidai da wato 24 ga watan takwas shekara 2020 daidai inda muke gabatar da darasi cikin littafi guda biyu littafi na farko muhabbatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan littafi na biyu alhadiyatul hadiya ila ta'ifatit tijjaniya wannan ita ce halka ta goma sha biyu cikin wannan littafi malam ya ce rabi'an na hudu almuradu bi ta'dimin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda ake nufi da girmama annabi قال الله عز وجل naka, lallai mu ne muka aiko ka. shahidan kana mai shaida wa mabashiran kana mai bishara ga duk wanda ya ba Allah subhanahu wa ta'ala wa nabiran sannan kana gargadi da kashiri da jan kunne ga wanda ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala da haka za mu ga cewa a cikin zamiri na inna akwai zamiri ne lilmutakallif wanda yake girmama kansa sannan ga naka. mu muka aiko ka na kasance wasa fi'ilun madin ne ya haɗu da na abdallatu alil fa'il kafin ɗin shine fi mahalli nasin maf'ulin bihi laka wanda kuma kafin kitab ɗin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma usulubi ne na alqur'ani wajen girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi muna da abin da suke ce masa al'alam sunan yanka sannan muna da abin da suke ce masa wato a suna na girmamawa ko taki ko title idan muka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ila ya nuhu ya nuhu wannan alami ne sunan yanka in ya ce ya ibrahim wannan sunan yanka ne in ya ce ya isa wannan sunan yanka ne wa ya adamu wannan sunan yanka ne ko a hausa kana tafiya duk wanda ka ji ya kwada maka kira ya kira sunanka idan sunanka mamuda ya ya mamuda sunan yanka ne to za ka ga cewa ba kira ba ne wanda yake akwai girmamawa a cikinsa. amma Allah subhanahu ta'ala idan zai kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba da sunansa yake kiransa ba da title yake kiransa da shi shi yasa sai maga sai ce masa ya ayyuhan nabiyyu annabiyu ba suna bane wato wannan akwai nida'u alamin, sannan akwai nida'u tashrifin wa takrimi da aka kiran da Allah yawa ya nuhu ya isa ya ibrahim ya yusuf da dukkan ragowar annaba wannan nida'u alamin ne a ƙur'ani daga bangonsa zuwa bangonsa babu inda Allah subhanahu wa ta'ala ya kira annabi nida'u alami duk inda zai kira annabi zaka ga nida'u takrimin yake maka. da haka ya ayyuhar rasulu wannan nida'u takrimin wata ta'zimin ne ba nida'u alamin bane ya ayyuhal muddassir ya ayyuhal muzammil duka wannan nida'u takrimin ne to shi yasa zamu ga irin wannan inna arsalnaka damirul kisa za mu ga cewa galibi idan Allah zai magana da annabi ya ce inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allah laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa wa yutimma ni'matahu alayka wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima yansuruka Allah nasran aziza sai ce huwa allazi anzala sakinata sai ya ci gaba da magana to haka za ka yi ta bi irin su wadduha wal layli idza saja sai Allah ya ce ma wadda aka damirul kitabin shine annabi rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka damirul kitabin ne min al ula alam yajidka yatiman fa'awa haka za ka samu damirul kitab ne saboda girmamawa da haka za mu ga cewa haka Allah zai kalle shi ya ce masa inna a atsainaka mu ne maka baka alkausar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtaru makiyinka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine wanda yake mai yankaccen baya dan za mu ga cewa Allah ya hana a Qur'ani ce la da du'a ar-rasul ka du'a'i ba'dukum ba'da kada ku kira annabi kamar yadda sashen ku yake kiran sashen a ƙur'ani za mu ga cewa cikin abin da Allah ya faɗa cewa yana ɓata aiki akwai shirka ya ambaci annabawa guda goma sha takwas cikin suratul an'am tun daga Hujjatu na hujjatuna ha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha'u inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadina wa nuhan hadina min qablu wa min zurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadhalika najzi al-muhsinin wa Zakariya wa Yahaya wa Isa wa Ilyas kullun min as-salihin wa Isma'il wa Yasa wa Yunusa wa Lut wa kullun faddalna 'ala alami da ya gama sai ya ce walau asharaku la habita anhum ma kanu ya'malun sannan Allah da yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan ya kira masu imani ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ta aswatakum fawqa sautin nabi sai ya ce ta tajharu da bil qawli ka jahari ba'dukum li ba'din sai ya ce an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun dan me Allah ya sai kuɗa ga murya gaban manzon Allah saboda yadda shirka take iya bata aikin mutum to da ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cikin abin da ke sa Allah subhanahu wa ta'ala ya baka aikin mutum to shi yasa zamu ga Allah sai ya ce nan wajen inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira haka ya faɗa a suratul ahzab sai da ya kira shi yace masa ya ayyuhan nabiyyu sai ce inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira sai ya ce wada'iyan ila Allah annabi yana kira ne ilallahi la ila nafsihi da aka wada'in ilallahi bi iznihi wa sirajan munira da kuma fitila wacce take haskakawa da haka da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi ya zamanto shahidan mai shaida akan wannan al'ummar tata kamar yadda ya tabbata a cikin kitabun tafsir al-Imam bukhari ya kawo babu qaulillahi jalla ala <coughs> wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa yace kowace al'umma idan aka tsaya gaban Allah Allah zai tambayi annabinta ka isar da sakon Allah zai ce iya eh, isar za a tambayi mutanen a ce kun ga ɗan sako za su ce ma a tana min Naziru su ba su ganin kowa batun da suke tunda dama Allah ce wani qad sarrafna fi hadha al-qur'ani lin-nas min kulli mathalin fa kana al-insanu shi in jadala dan adam yana da mugun tsabaragin zunzurutun samfare ragadan shi yasa wani in alkiyama ta tsaya za a ci bakin ne shuru da hannunsa da kafarsa su su faɗi me ya faru in suna magana wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina za su yi qalu an taqana Allahu allazi an taqa kulli shay'in wa huwa khalaqakum awwala marra Allah da ya ba ku iko wancan lo da yake ba da iko komai ya magana shi ya ba da iko ya ce a yi magana to sai a koma kan annabin a ce masa waye shi da ka ka isar da saƙon Allah sai ce al'ummar annabi Muhammad shi yasa wata rana da ya kira Abdullahi dan ya ce masa ikra aliyal Qur'an karanta min Qur'ani in ji Abdullahi dan Mas'ud ya ce ya Rasulullahi aqra wa alayka wa alayka unzil na karanta maka ƙur'ani bayan kai aka wa da ƙur'anin sai manzan Allah ya ce inni uhibbu an a min gairi ina so ne in ji karatun alƙur'anin daga wani na ne ya ce faƙara'atu alaihi suratun nisa'i na ɗauko suratul nisa'i tiriyan tiriyan ina karatu har sai da na zo ayar da Allah ya ce fa kaifa ji ina min kulli ummatin bi shahidi ina ji'ina bika alaha ulai shahida ya halinka zai zama idan muka zo da kowace al'umma a gaban Allah da wanda zai ba da shaida a kanta kai kuma muka zo da kai kan wannan al'ummar taka kana mai ba da shaida sai manzon Allah ya ce ma Abdullah dan Mas'ud hasbuka al'ana ya isa haka tsaya yace faltafattu ilayhi sai na waiga na ga annabi yace fa idza ainahu tazbifani sai ga idanun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana zubar da hawaye da haka sai Allah ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata haka muka sanya ku al'umma kasancewarta tana tsakiya tsakanin addinin yahudu da addinin nasara sai zamanto ita ce kuma al'ummar da tafi kowace al'umma litakunu shuhada a alal nas dan ku zamanto za ku ba da shaida akan mutane da annabin da aka turo da al'ummarsa idan al'ummar annabi ta ba da shaida a gaban Allah annabi wani ya isar da saƙon Allah annabi Nuhu mun ga gugurme da Allah ya ba mu labari cewa ya ɗauki shekara ɗari tara da hamsin walƙar arsalna nuhan ila qaumihi fa labisa fihim alf sanatin illa na ama mu shaida ne cewa isar da saƙon Allah idan muka ba da shaida a gaban Allah ya isar ita kuma al'ummar annabi Allah ba zai karɓi shaidar ta ba ita kaɗai shine da takunu shuhada a alal nasi idan muka ba da shaida akan mutane wa yakunar rasulu alaikum shahida sannan sai manzon Allah ya zo shi kuma ya ba da shaida akan al'ummarsa idan manzon Allah ya ba da shaida akan al'ummarsa sallallahu alaihi wasallama wane ne shi kuma annabi zai kawo shaida a karɓi shaidarsa a gaban Allah sai Allah ya ɗauki nauyin abun sai ya faɗa ya ce waka kafa billahi shahida Allah ya isa ya zama mai shida akan manzon Allah sallallahu alaihi yasa Allah ya ce lokacin da waɗanda suka ce shi ba manzo bane wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala Allah ya ce kul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab Allah ya isa ya zama shida tsakanin ni da ku da wanda yake a wajen shi a cikin akwai ilimin littafi shi yasa Allah da ya ce masa wala in shi'ina lanazhabanna billazi awhayna ilayka thumma la tajidu laka bihi alaina wakila abinda muka yi maka wahayi inda mun ga dama zamu iya tafiyar da shi inda Allah sannan ba za ka samu wani wakilin da zai iya zuwa maka da wani wahayin ba sai ce masa illa rahmatan min rabbika inna fadlahu kana alayka kabira sai yace qul in jama'at al-ins wal jinn ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin bahira. sannan Allah ce, wa laqad sarrafna lin nas fi hadha alqur'ani min kulli masalin fa aba aktharun nas illa kufura duk misalin da za a buga duk mutane su yi imani an buga amma mutane Allah yake suka kiyarda wa qalu suka ce ma lan nu'mina laka hatta taftura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjara al-anhara khilalaha tafjira أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء سكت سوى النبي ولن نؤمن لرقيك بدام إيماني لك يوم كان تتكا أو سماء حتى تنزل علينا كتابا نقرأه سيان باك للتابي لك سما منا كلو ألا أن يؤمك قال أن أدن تتابع تعدنشي falan nu'mina lurqika hatta tunzila alaina kitaban Ka kace wai sai sama ta yanku sai an yi kaza sai an miko Allah ya ya zuro littafi daga sama kana kallo mutum ya tattaka Allah ya ce kulka ce musu subhana rabbi sarki ya tabbata ga Allah ubangiji na hal kuntu illa basharar rasula hal da ma'anan nafi ne ma kuntu illa basharar rasula ni ban kasance ba mutum ne ni manzo Allah yake wa ma mana annasu an yi idh ja'ahum al guda, illa an qalu ab'atha Allahu basharan rasula ba mun da hana mutanen imani sallan manzon yazo suka ce waya Allah zai rasa wanda zai turo sai mutum Allah sai yake musu qul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina da nazzalna alaihim min as-sama'i malakan rasula da mun kasar nan mala'iku ne suke tafiya Allah ya ce sai mu turo mala'iku Allah ya haka sai ya cike yace kul kafa billahi shahidan baini wa bainakum innahu kana bi ibadihi kabiran basira laka annabi mubashshir ne laka mubashshir ismu fa'il ne laka zamu ga ayat da ta fara da wannan a cikin alqur'ani shine wa bashiril ladina amanu wa amilus salihati laka annabi shine al-mubashshir mai yin bushara din akwai sahabbai su ne aka fara ba bushara din da aka aka samu a cikinsu mutum goma lokaci ɗaya al-asharatu al-mubashsharuna bil janna sannan akwai asbabul bushara aya ta faɗe shi shine al'imanu wal amal salih al bihi abinda aka yi bisharar da shi kuma shine ainihin wato aljanna wannan ne. sannan walaziran annabi yana gargadi ga duk mutumin da ya saba ma Allah yana da mummunan makoma kuma haka Allah ya faɗi cewa su manzanni rusulan mubashirina wa munzirina to sai Allah ya ce li tu'minu billahi wa rasulihi dan ku imani da Allah sannan ku imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga imani da Allah ɗaya daga cikin rukunnin imani guda shida aqida tana da babi guda shida ne dama babi na farko shine imani da Allah babi na biyu imani da mala'iku babu na uku imani da manzanni babu na hudu imani da littattafai babu na biyar imani da rana ta ƙarshe sannan babu na shida imani da kaddara wa'annan su ne to da haka don ku imani da Allah sannan wa rasulihi sannan ku imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan ku karfafu wannan annabi shi yasa za mu ga wani gurin Allah ya ce mana na amanu bihi wa azzaruhu wanda suka wato yi imani da wannan annabin sannan suka karfafe shi wa ruhu, sannan ku girmama shi asalin at-tawqiru wato daga kalman al kamar yadda malam mai badamasu yake cewa a tauku a a ataukum a huwa وزعمكم في الحشر حقا هو هو هو الدرع da haka gara irin ta bako idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai je gidan sahabi za ku ga cewa idan kaza za su yanka ko rago ko tinkiya da sai sun nemi wanda ya fi mafi kima a wajen su sannan suke yanka don girmama manzon Allah yadda ka san dai in an ce ga wani bako mai mutunci zai zo ka kana iya duk abin da za ka kaga kafa ta kunyarsa to haka Allah ya ce wato wa'iruhu dan ku girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan wato sabbihuhu ku yi tasbihi ga Allah bukuratan wa asila da safe da yamma za mu ga cewa a wannan aya wato azziruhu wato wakiruhu abubuwa guda biyu bayan da tu'minu billahi wa rasulihi ku imani da Allah sannan ku imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai wato wakiruhu wannan kuma yana da alaka da annabin wato wato azziruhu wato wakiruhu sannan sai aka kawo wato sabbihuhu bukuratan wa asila idan muka lura zamu ga cewa imani da Allah da manzon Allah Allah subhanahu wa ta'ala bai ce wa tusabbihuhu ba bukuratan wa asila wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu sai da ya fara tauƙiri ya gabatar da shi da kuma kalman wa tu'azziruhu sannan ya kawo kalman tasbihi bukuratan wa asila tasbihi mun san cewa ɗaya ne daga cikin abubuwan da suke da alaƙa da tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda duk abin da aka jingina masa mara kyau a ƙur'ani yayin da yake so ya barrantar da kansa dangane da abin da aka jingina masa da an faɗi kalma mummuna a kansa aka ci yana da ɗa in ya ce ma kana lillahi an tafi da min waladin zai ce subhana sarki ya tabbata ga Allah shi yasa za mu ga cewa wato annabawa a irin wannan munasabar in abu ya faru kalmar da suke faɗa don girmama Allah sai su faɗa kalmar subhanaka kun ga mala'iku sanda aka zo aka tattauna suka ce don mai Allah zai halicci wani abin halitta bayan su suka fitintanta su da ba sa laifi ba sa kaza ba sa kaza bai halitta annabi Adam ya ce kala ya Adam an bi bi asma'ihim ba su labari sanda aka tambaye su suka kasa ta yi faɗa musu da annabi adamu ya faɗa da Allah ya juyo malakan mala'iku ya tambaye su kaga kalmar da suka fara faɗa cewa suka yi kalu ba la da lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim to zaka samu a munasabobi da yawa idan abu ya faru to wannan kalmar suke faɗa shi yasa zamu ga hatta annabi Isa idan Allah subhanahu wata'ala zai tsayar da shi a alkiyama ya ce masa a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ne min dunillahi kai ka ci da kai da mamakka a dauki hakkin Allah a basu abinda zai fara haɗa shi ne kana subhanaka Allah sarki ya tabbata gare ka ma yakunu li an aqula ma laysa li bi haqqi haka annabi Musa da yake yana so ya ga Allah Allah ya ce a'a ba za ka ganna ba bayan an ce ka kalli dutse in ka ga inda dutsen yake bai samu matsala ba zan fito za ka gani lokacin da Allah ya yi tajalli dutsen ya nike ya zama gari annabi Musa ifa'i Allah ya ce falamma a yana farkawa abinda ifara fitowa daga bakinsa qala subhanaka inni tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin yace sarki ya tabbata gare ka shi yasa har lokacin da yace rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halil uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri kaga daga cikin abin da ya faɗa yace saboda kai haka kafira dan muna so mu dinga yin tasbihin ka mu tsarkake ka da ainihin wato lewa shi yasa zamu ga Yunus bin Matta da ya shiga matsala Allah yake wa bannuni iz zahaba mugadiman ka ambata musu ma'abucin kifi sanda ya tafi yana mai fushi fa zanna na kadara alaihi ya tsammani ba za mu takura masa ba Allah yake fanada fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin to wannan tasbihin da annabi Yunus ya danga yi shine Allah ya faɗa a suratul safat Allah yake falaula annahu kana min al-musabbihin ba dan wannan tasbihin da Yunus bin Matta yake ba to da bisa fi batnihi ila yawmin ba'sun ya zauna cikin cikin kifin har zuwa ranar tashin alkiyama don haka za mu ga cewa a tsawa tana yi wa yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal mala'ikatu min sifati shi yasa ku lura da wani abu za ku ga duk inda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi makansa tasbihi a Qur'ani to an jingina masa wani abu mara kyau ne amma ku kalla ku gani matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da aka jingina mata wani abu mara kyau saboda tana da alaka da annabi haka Allah ya kawo kalmar subhanaka hada buhtanun amin ba dan ya nuna a'a haƙƙin ta ya kai irin haƙƙin Allah ba na a tsarkake ta kamar yadda ake tsarkake Allah a'a sai dan kasancewar ta matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yadda annabi yake da mutunci da kima da girma da shi an sa Allah ya yi amfani da kalman subhanaka to kalman tasbihi tana da alaƙa da girmama Allah wa a'azamu min zalika abin da yafi wannan girma ga baki ɗaya shine annan jalla wa ala sabbaha nafsahu bi nafsihi Allah ya riga ya makansa tasbihi yace sabbaha lillahi ma fi wato subhanallazi asara bi abdihi laylan min al-masjid al-haram abubuwa kuma duk da kake gani Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihu wa in min shay'in wannan littafin da kake gani nan wajen yana tasbihi wannan ma kirfon din ma tana yi ba da ka zara ya kake yi amma tun da Allah ya faɗa ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi mu mun yanka amma ya suke yi ne ba za ka gane ya suke ba to sai ya ce wa tusabbihuhu bukuratan wa asila don me Allah ya kawo haƙƙinsa a ƙarshe ya kawo na annabi ya sa a tsakiya don ya nuna wa yadda ya lizamce mu dole mu girmama Allah mu tsarkake shi ta hanyar ka a jingina masa abin da bai dace ba haka ya zama wajibi a girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka a jingina wa annabi duk wani abu da bai dace ba to shine malam yace fa zakara ta'ala Allah sai ya ambaci haƙƙan wani haƙƙi mushtarakan wanda aka yi tarayya bainahu wa bain rasulihi tsakaninsa da annabinsa wa huwa al-iman shine imani wa haƙƙan khasan bihi da kuma haƙƙin da Allah ta'ala yake ɓanta da shi wa huwa tasbihu shine yi wa Allah tasbihi wa haƙƙan khasan bi da kuma haƙƙin da yake banta da annabinsa wa huwa ta'ziru wa shine ƙarfafawa. da kuma girmamawa sai ya ce wa hasilu ma qila abin da za a faɗa fi ma'ana huma a cikin ma'anarsu anna ta'azira idan an ce at-ta'azir ismun suna ne Jami'in da ya tattaro da nasrihi wa ta'ayidi da taimakon manzon Allah da kuma karfafa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa man min kulli ma yu'zihi da hana annabi da duk wani abu da zai cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ya shiga cikin wato wajiruhu taimakawa annabi karfafawa annabi duk wani abu da zai bayan zuwa ga a taba mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu kange wannan abin mu kada mu yi shi sannan kan mu ba da kofa wasu su yi abin da zai taba mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine wato wasiru wato wato azziru والتوقير shi kuma توقير اسم jami'u suna ne wanda ita tauri kullu ma fihi sakinatu ga duk abin da yake akwai nan natsuwa ta zuciya wadda ma'aninatu da kuma natsuwa ta gangar jiki min al-ijlal wal ikram na girmamawa da mutuntawa wa an yu'amala a yi wa manzon Allah mu'amala min shirifi wa takrimi wato mu'amala ta girmamawa da karramawa wata azimi da mutuntawa bima sunuhu an kulle ma yukhrijuhu an haddil waqaf da abinda zai tsare shi daga duk abinda zai fitar da mutum daga iyaka na ainihin wato wanda yake na natsuwa ne wannan maganan ya zo cikin asarimul maslul na shekul Islamu bin taimiyya a shafi na ɗari hudu da ashirin da biyu yanzu ku kalli mutumin da yake faɗar wannan maganan akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka za ka samu wani bakin jahili ko bakin azzalimi yana jingina kin annabi ga shekul islam bin taymiya haka duk wanda ka ji ya ci gaba da jingina mana kin annabi kakka raba ɗayan biyu ko bakin azzalimi ko bakin jahili in jahili ne bai karatu ba to kaga wannan matsala ce in kuma ya san wani abu na addini to bakin azzalimi ne ya san cewa mu ba makiya annabi bane ba mu da alaka da kin annabi amma saboda bakin zalunci sai jingina mu da abin da ya san ba mu da alaka da shi sai ya ce wa fi wa hadhihi al-ma'ani wa innam ma'anonin shi ne muradu bi lafzi ta'zimi shine abin da ake nufi da lafazi na girmama inda islahihi lokacin da aka faɗa saki wannan kalmar ba a yi mata ɗan ba fa inna ma'anahu fil lugha domin ma'anan kalman a lugar larabci shine at-tabjilu girmamawa yuqalu akan ce li fulanun azamatun inda nasi wani yana da girma a wajen mutane ai hurmatun yu'azzamu laha yana da wata irin alfarma ta musamman da ake girmamawa wannan ya zo cikin lisanul arab libul manzur a mujalladinsa na ainihin wato hudu sai ce لفظ التعظيم لفظي نجرم ما وإن لم يرد في نصوص الشرعية هنا بيزو أتكن لفظي نعينه وطو شريعة ما نصوشين شريعة إلا أنه استؤمل أني وطو أمفاني دا ما أنسى وطو آه إلا أنه استؤمل إلا أنه استؤمل لتقريب المعنى إلى da السامع أن يأمفاني a سيدان أقصن طول معنى وتنا لفظ zuwa ga kunnen hankalin mai saurari zihin wanda shi ne amfani da shi rabin azhar don insa shi ne azhar bilafin da lafazin da yu'addi ma'ana almurad wanda zai bayar da ma'anar da ake nufi min at-ta'zir na ma'anan at da kuma at sai ce wata azimu a'la manzilatan idan an ce shine mafi kololuwar matsayi min al-mahabba akan li'anna al-mahbuba domin wanda ake so la da zama an yakuna mu'azzaman bai zama dole kuma ya zama abin girmamawa nawa ne zaka ga mace ta da awar cewa tana son mijinta amma wata girmama ne. da dukkan at sai ka samu akwai al-mahabba tare da ƙari amma ba duk mahabba ba ce take da alaƙa da at yanzu duk zaka ga mutane suna da aure suna san Allah amma an ka kalli mu'amalar su da Allah din zaka ga ba ta girmama Allah to shine malamin yake cewa kal waladi kaman dani yuhibbu waliduhu mahaifinsa yana son sa mahabbatan wani irin so ta da'uhu ila takrimihi wanda zaka ga yana kiransa yakan kai shi zuwa ga zaka ga da wato mahaifinsa yana son shi wanda yakan kuma mutunta wannan yaron amma dole ta azimihi banda girmama bi khilafi mahabbatil walad sabanin san shi dan li abini ga ɗansa fa da tad'u ila ta'zimihi da haka za ku ga shi ɗa idan yana son babansa hubbu ta'zim yake masa shi kuma me ɗa uba in yana son ɗansa hubbu shafaqa yake masa ba hubbu ta'zim ba so da girmama shi yasa za ka samu galibi sai ka ga cewa iyaye saboda shi yasa galibi za ka samu wannan ita ce ainihin wato alaƙa da haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce wato azziruhu wato wakiruhu wanda kalman tauƙiri tana nufin wato ƙarfafa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma ba shi gudunmawa ta kowane ɓangare sannan kawai a tana mutum nufin girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga duk wanda ke girmama annabi dole sai girmama annabi bai wa dole sai tare da san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ana iya samun mahabba ba tare da at-ta'zim ba girmamawa kamar yadda waki ya tabbatar da ainihin wato haka daga ana nuna cewa lokaci yayi dan yi kokari in tsaya nan wa bi hadal qadri kifaya mutane su haƙuri ba za mu samu karatun alhadiyatul hajiya ba insha Allah kuma gobe wancan program ɗin da muka fara a shafin sarki zaki insha Allah in ba wani abu bane ki gitto mun za mu ci gaba kamar yadda muka saba za mu ci gaba wato kamar yadda muka saba insha Allah bayan sallar la'asar karfe hudu da rabi wanda mun yi halka ta farko akan Ali bin Abi Talib gobe za mu ci gaba insha Allah وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته